بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني تفقهن قولي muna fatan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sa ku fahimci magana ta. da izinin Allah ta'ala a yau asabar goma sha uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha uku ga watan agusta watan takwas shekara ta 1211 za mu ɗora a kan wasiya ta shida a wannan darasi mai tarin albarka da ake gabatarwa a wannan masallaci na ma'aƙil bin yasar da ke nan cikin garin mina wanda yake ana yin shi ne asabar da lahadi ga 'yan uwa iyaye mata muna cikin wannan sura mai albarka suratul an'am a inda muke cikin waɗannan ayoyi masu tarin albarka ayoyin da suke al-muhkamat kamar da abdullahi dan abbas ya faɗa ayoyin da suke wasiyoyi ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud ya faɗa ayoyin da suke su ake kira ayoyi da suka haɗa wasiyoyi guda goma kamar yadda idan aka duba aka ga sun haɗa goma ɗin da sharaɗin in ka haɗa wa auful kaila wal mizana a matsayin ɗaya da kuma wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula in ka haɗa su a matsayin ɗaya in ka lissafa za su baka wasiyoyi guda goma a darussan da suka gabata mun yi wasiya tun daga ta farko har zuwa ta biyar inda Allah ta'ala ya ce qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a na farko alla tushriku bi shay'a na biyu wa bil walidaini ihsana na uku wala taqtulu auladakum min imlaq nan na uku kenan sai wasiya ta hudu wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan sai wasiya ta biyar wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wasiyoyi guda biyar Allah ta'ala ce zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun a yau da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai za mu tashi akan wasiya ta shida a cikin waɗannan wasiyoyi masu tarin albarka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka Allah ta'ala ya mana gamdakatar wurin lizimtar waɗannan wasiyoyi da aka yi mana wa nadaitu allahumma ya khaira sami'in a izini min tasmi'i qawlan wa maf'ala ilayka yadi min kal ayadi tamudduha in ji imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla Allah ta'ala yace wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta a shudda. Allah madaukin sarki yace wala taqrabu mal al yatimi kada ku yi kusa da dukiyar maraya al-yatim duk mutumin da yake maraya kada ku yi kusa da dukiyarsa kun ga ba wai kada ku taba dukiyar ba kusa da inda take ma kada ku yi ma'ana tsakanin ga da dukiyar ya zama akwai tazara mai nisan gaske al-yatim maraya alce al-jinsiyya al-istighraqiyya duk da cewa lafzun ne mufrad amma al ta shige shi wa al tufidul kull fil umumi fil jami wal-ifradi kal-alim illa abin kawai da zai sa kai kusa da dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da abin da yake shine mafi kyau ku lura ahsan mafi kyau ba mai kyau ba so dan wani abu da kake gani eh yana da kyau amma akwai kura-kura akan shi kar ya sa kai kusa da dukiyarsa kar ka taba mai dukiya ba abin da zai sa ki yi kusa da dukiyar marayan da aka baki a hannunki ko marayan da yar uwarki ta rasu ta bari ko marayin da yayinki ko ɗan uwanki ya rasu ya bari ko ya marayin da mahaifinku ya rasu ya bari suka zama ƙannanki ne a hannunki ko kuma marayi ne da kika gansu ba su da wanda zai rike su shi rike su su da dukiyarsu kada wani abu ya sa ki kusa da dukiyar illa billati hiya ahsan sai da abin da yake shine mafi kyau dan in ba haka ba mutum ya ci wuta balbal aga mutum zai dinga kulawa da dukiyar maraya hatta ya baloga a shudda har zuwa lokacin da marayan ƙarfi zai zo mushi to a wannan lokaci sai ki gabatarwa da maraya abinda Allah ta'ala ya raina na dukiyarsa ki ce ga dukiyar shi da wani nashi wani nashi ya mutu ya bari amma in banda haka kada mutum ya kuska ya taba dukiyar maraya ayu da yawa sun zo suna ta magana akan marayu wannan ya sa da ayoyin suka sauka sahabbai suka je suka samu dukiyarsu suka raba ta biyu duk wanda ya san an bashi maraya sai ya ware dukiyar maraya daban ya ware tashi daban dan Allah ta'ala ce wala taqrabu malal yatim Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka anil yatama qul islahum lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih wa yas'alunaka anil yatama suna tambaye ka dangane da abin da ya shafi dukiyoyin marayu ƙul ya ke wannan annabi mai dubin daraja ka ce islahun lahum khair kyautata ma marayu dukiyarsu shine mafi alheri wa in tukhalituhum har in kuka haɗa dukiyar marayu da taku fa ikhwanukum ayyan wanku ne so kenan dan kin hada dukiyarki da ta marayan da ke hannunki babu laifi iyakaci a rike lissafi raƙumanki arba'in ne na marayan da aka baki tamanin ne in haɗa no kenan ɗari da ashirin to don an cakuɗa su sun tafi kiwo wuri ɗaya sun dawo wuri ɗaya wannan babu laifi nashi masu ciki iri kaza ne maza kaza ne mata kaza ne naki ma haka da an rike lissafin kowanne ko kuma kuɗi ne kike sana'a da su kuɗin nan na marayan da aka baki naira dubu talatin ne naki kuma naira dubu ashirin ne an haɗa nauke kenan hamsin sai kika je kika so katon firiza kato kuma tsakaici ko malama sai kika je kika so firiza matsakaici na maraya nawa dubu talatin naki dubu nawa dubu ashirin ashe wannan firiza ɗin ba naki ne naku ne kun yi shiru an aka ci naira uku naki nawa eh naira ɗaya na shi fa saboda mai kike da naira ɗaya eh saboda kina da haƙƙi amma nashi ya fi yawa misali ina ba ta mun gano wannan da kyau to kenan ya halatta marayan da ke hannunki in akwai dukiya ku haɗa amma a riƙe lissafi kun lura da wannan Allah ta'ala ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle fa dukkanin waɗanda ke cin dukiyoyin marayu da zalunci shi kawai da aka bashi maraya ham ham ham ham ya maza ya cinye kullum farfesu da in zai sahur farfesun kan rago in zai yi buɗe baki farfesun kifi saboda an bashi dukiyar maraya ai shi ma shi ma ga da aka yi aka bashi shi da haka shi ma yanzu kafin maran ya girma ham ham ham ya tasa ta a gaba ya cinye Allah ya ce duk waɗanda suke ci inna ma ya kuluna fi butunihim nara duk wanda suke ci da zalunci abin sani kawai abin da suke ci a zuci a cikin zuci ita ce wuta wuta mutum yake ɗiba yake ci da ya ɗibi wannan kuɗin ya ci ba kuɗi ya ci ba wuta ya ci wasa ya salauna sa'ira da sannu za su ƙonu a wuta wata take wuta sa'ir Allah ya sauke to kun ga waɗannan ayoyi lalle ilalla sun tabbata mana da hatsarin abin da ke cikin dukiyar maraya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadithu as-sab'ul mubiqat yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu halakawa yanzu za su halakar da mutum a ciki ya faɗi cin dukiyar maraya tsoraka yana da hatsarin gaske sosai da sosai mutum ya tasa dukiyar maraya ya dinga ci ba shi da kyau waɗannan al'amura ɗaya kuma wani abin takaici wani bala'i da yake afkama mutane idan aka ce mutum ya mutu misali a ce miji ya mutu ya barwa kenan ya bar 'ya'ya da iyalan shi sai ki ga iyalan kowace dan abin da ta san nashi ne da yake hannunta kowanne ta ɓoye an gane wannan kowace sai ta ɓoye watakila akwai kuɗi da ya shigo da su dubu ɗari babu wanda ya sani daga shi da ya rasu sai ita saboda haka tashin farko sai ta sai ta ɓoye wannan ko kuma a cikin 'ya'yansa sun je banki sun karɓo kuɗi kuɗin suna cikin boot ana ana ko dai 'yan fashi su tare su ko dai yana rasuwa sai wani daga cikin 'ya'yan ya zauna akan kuɗin ma'ana ya zauna akan kuɗin ba zai mayar da su zuwa ga inda za a yi rabo ba eh ko kuma mutum ya mutu ya bar bashi shi wanda ake bi bashi ya san ana bin shi bashi amma sai igum da bakin shi ba zai zo ya bai ma magada bashinsu ba da aka samu wurin mahaifansu sai ya mursisi a kan shi duk wannan yana cikin cin dukiyoyin marayu so da ko koda kina cikin magada ko ke eshi ce ko ke mai ɗakin shi ce akwai wani abu nashi da yake a hannunki aka zo rabon gado sai ki fito da duk wani abu nashi da kika san yana ciki yana hannunki sawa'un takardu ne na mota ko takardu ne na filaye ko wasu kuɗi ne ko menene ko menene ko menene sai ki fito da su wannan ba naki bane naki suna hannunki nashi ga haisu kin fito da su haka ake in ba haka ba mutum in bai yi wannan bara na alkiyama sai ya ɗanɗana azaba Allah ta'ala ya sauke to tambaya guda ɗaya ita ce in mutum ya yi kuma sai yanzu ya samu labari fa ce mafita mafita ita ce sai ya ɗebo kuɗin ya bayar amma kada ya ce ya yi da ciki ne a kansu sai da ya ɗanyi dabara kamar wani ne daga cikin waɗanda suke abinan ya kawo bashi ai bashi ne eh kun lura da wannan ko ya kawo bashi kuma ta hannun shi ta kawo ko ta hannun shi aka kawo shi kenan sai ya mai da shi sai a raba shi a cikin gado amma in ba haka ba duk wacce ta rubuta ciki a cikin kudin mai gidanta da ya rasu ya bari sannan ta kura ido ko ta kura ido wata za ta dauka ne cewar ko ba a raba gadon da ita ba a ita ta fita da wannan eh watakila wani agogon shi ne ko wata hansa din shi ne ko wani kuɗin shi ne wani dai abu da babu wanda ya sani sai ita in kuma cikin yaya ne wani abu da babu wanda ya sani sai shi ko sai ita idan ya shi ce sai iya rubuta ciki a kai shi yana ganin ko da ba a raba ba shi ya fita wannan ba rabu'i ba ko kuma ya ci wannan sannan kuma ya kura ido a sauran duk wata hanya da ibi ta hila ba halattacciyar hanya ba ce zai kawo ta a raba kamar yadda aka raba sauran in ba haka mutum ya yi ba to inna ma ya kulo na fi butonihim himnara wasa ya na sa'ira kuma mutum ya sani wallahi da kunyar lahira kwammata duniya dan mutum ya jahilci lahira ne yake cewa da kunya duniya kwara ta lahira wallahi inda ya san lahira da bai faɗi haka ba lokacin da za a tayar tun daga farkon mutuwa har ƙarshen mutuwa a tayar da su a wuri guda a ɗaga wance a ce wance ita ce ‘yar wane wacce mai gidanta ya rasu ta yi rubda ciki a kan takardun mota ko takardun gida ko kuɗin shi da yake a hannunta kun ganta ita ce wance wai za ta ce da kunya duniya ta lahira mutum bai san lahirar ba ce inda ya sani da bai faɗi wannan magana ba Allah ya sauwaƙe Allah ya tsare mu Allah maɗauki sarki ya ce hatta ya buluga a shudda har zuwa marayan nan ya kai girmansa ya kai ƙwarinsa kenan idan ya kai ƙwari fa eh sai a bashi dukiyarsa kafin ya kai kwari ma'ana kenan kafin a bashi dukiyarsa abubuwa guda uku ake nema daga ke da kike kula da shi ko daga shi da yake kula da shi bayan mutum ya mayar da duk abin da yake ci abin da abin da ya san nashi ne na maraya ne a hannunsa to wannan fa kenan wannan fa 'ya'ya ne ko mata ne da suke da gado aka ce in sun ɗauki wani abu sun ɓoye sai sun mai da shi ranar alkiyama ina ga wanda ba su ba ko alkali ko sarakuna na ƙauye su rubuta ciki kan fegunan mutane a kan gonakin mutane tafkekiyar gona a ce wannan hukuma ta zauna wannan rabanta ne wani malami aka kira shi zai yi raban gado yana zuwa ya ɗauki wani bankacejan tv ya ce wannan na masu rabo ne to idan malami yayi wannan wanda aka ce wai malami ne wai idan yayi wannan to yanzu saboda Allah wace ce za ta ji ta yi rubda ciki akan wasu dubbannan kudin shi ita kuma ta fito da shi yana zuwa fa bai yi komai ba kawai ce ai wannan na masu rabo ne ya ɗauke idan garin kenan wannan babu wani bangare da aka da ya ragu ko dai mata ga mazajensu in sun rasu ko mazaje ga matansu in sun rabu watakila matan shi ce tana da wata katotuwar kwamfuta ko tana da wani gwal ko tana da wani dan kunne ko tana da wata sarka ko tana da wata katin turmin zani ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko tana da wasu zannuwa watakila ma aure yake nema sai in rubuta ciki akan su kawai kwashe ya je ya dora a can kaga auren mutum bargo an fara da dukiyar marayu Allah da Allah ya sauke Allah ya ce duk wanda yake wannan wuta yake ci haka za ki ga nau'ukan mutane suna ta babakere akan dukiyar al'umma akan dukiyar marayu an mayar da dukiyar maraya ham ham ham ham Allah ta'ala ce wa batalul yatama ku dinga jarraban marayu abu na farko kenan abu na farko kenan ku dinga jarraba su kuna gwada hankalinsu kuna gwada natsuwarsu kuna gada tasarrufinsu da dukiya abu na farko da zaki shi shine alibtila ki dinga jarraba su wa batalul yatama hatta idza balaghun nikaha har lokacin da suka isa aure abu na nawa kenan na biyu fa in anastum minhum rushdan idan kuka tabbatar da sun yi wayo sun gane al'amura nawa kenan uku sai ku ba su dukiyarsu kenan ba za ku ba su dukiya ba sai kun dinga jarraba su eh ana gwada hankalinsa in an ba shi naira ɗari ya zai kashe da kika ba shi naira ɗari sai je so cizi ya je so abin nan cingab ɗin nan ta naira biyar biyar do tili guda ya je ya samu ina masu bambara ya zauna ya dinga ci kin ga wannan ko ya kai shekara ashirin ai bai cancanta a ba shi dukiya ba aka ba shi naira ɗari ya je ya samu masu hayar keke sai da ya kone ta duka ya je ya dawo ya je ya dawo kuma shekara shi goma sha takwas ba shekara shi ashirin ai kunga wannan bai cancanta a ba shi dukiya ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce wa batalu litama ku dinga jarraba marayu hatta iza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan kada ku ci wannan dukiyar da barna wa bidaran kada ku ci wannan dukiyar a gurguje ku maza ku ci ku cinye an ya kabaru kafin su girma faman kana ganiyan duk wanda ya kasance a cikinku mawadaci ne faliyasta afif ya kame daga dukiya maraya kada ya ci duk kulawa da yake yi daga a dukiyar maraya kada ya ci wa man kana faqiran duk wanda ya kasance matalauci ne ba shi da shi falyakul bil ma'ruf ya ci da gwargwadon abin da shari'a ta yadda da shi kamar ya duk wanda ya kasance mawadaci ne kada ya taba dukiyar maraya amma wanda ya kasance talaka ne ya ci gwargwadon aikinsa kun gane magana ta tasi guda aka mutu aka bawa marayan da ke hannunki ko marayan da ke hannunsa an baban shi ya mutu ya ba shi ya bar mai motar tasi to shi kuma yana aiki ta yadda ba zai iya yin aikin shi ya kula da tasi ba saboda haka yanzu in zai ɗauki tasi dole ya bar mai aikinsa to yanzu sai mu tambaya duk mutumin da ke aiki da tasi a kowace rana nawa ake bashi saboda ai mun riga mun san galibin masu tasi ba su suke da mallakar motocin ba mai mota daban mai tasi kuma daban mai mashin daban mai kabu-kabu daban mai bas daban mai kuma bas mai tuke bas daban bas ba hausa kenan ba yauwa sai mu tambaya nawa ake bayarwa sai su ce lada yadda ake yi ga mai tuka tasi a kullun ne kaza to kenan wannan ne abinda za ka dauka kun gane ko duk da ce marayan naka ne wannan shi ne abinda za ka dauka kaga ba tare da ka tauye shi ba ba tare kuma da ya tauye ka ba shi ne bilma'aruf amma yau ka je an yi a tasi an yi naira dubu uku ka zo ka ɗauki dubu biyu da biyar ka yi hidima da su ka ɗauki ɗari biyar wai ka ajiye ma wannan ta marayan Allah ce ina mutum ya cuta Allah ta ala ya sauke Allah ta ala ya tsare mu fa in anastu minhum rushdan in kun tabbatar da sun yi wayo in kun tabbatar da sun yi wayo kun gane sun yi wayo kenan abubuwa guda nawa uku a samu aliftila jarrabawa a samu su balaga nau kenan a samu kuma su yi wayo kenan ko da sun balaga an ba su yi wayo ba ba za a ba su ba eh ba za a ba su dukiyarsu ba shi sa Allah ta'ala ce fa in anastu minhum rushdan an kun tabbatar da sun yi wayo sun iya gane al'amura to ku ba su dukiyoyinsu Allah ta'ala ya sauwaki Allah madaukin sarki yake cewa innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sannan yace wa batalul wa batalul yatama hatta idza balaghu nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan za ku ba su dukiyoyinsu bayan da sun girma kuna jina za ku ba su dukiyoyinsu fa ashidu alaihim ku kafa shaida lokacin da aka baki dukiyar maraya an ban miki tana da firiza tana da shanu tana da dukiya da a rubuta kuna in aka rubuta a sa shaida ki sa hannu a sa shaida shaidun kuma kullum tunani wasu a ɗebo wasu 'yan shekara 40 50 60 80 a sa su ne shaidu eh ba wai an ce su suka fi kusa da kabari ba a'a amma dai ina 'yan shekara goma sha 'yan shekara kaza sai a hargitsa ke ɗaya a ba hukum abu na hukum la ta duro na ayyuhum aqrabu na nafa'a kuna jina sai a kafa su a matsayin shaidu ranar da zaki ba su dukiyarsu sai a ba sai ki kira nan shaidun ki bayar dukiyar nan da na karba na karbe ta ne a lokacin kuɗi ne naira dubu ɗari amma yanzu Allah ya sanya musu albarka ga sun kai naira miliyan uku sai ki an ce a malama ai ba sai kin ba sai an sa shaida ba ai ba sai an rubuta ba ƴaƴan uwaki ai ƴaƴan dan uwanki ne ai ba sai an rubuta ba ki ce a'a a rubuta in ba sa'a ba ita da ta faɗi wannan ita za ta je ta same ta ce hmm ai dan uwanku da ya rasu garke guda aka ban mashi na dabbobi duk ta cinye ko ba haka za faɗa ba ka'ida ta musulunci wayewa ta musulunci kenan komai a rubuta shi daki-daki filla-filla wannan shine abin da shine abin da zai fitar da ke abin da zai fitar da su Allah ta'ala yake cewa fashidu alaihim wa kafa billahi hasiba Allah ta'ala ya isa ya zama mai lissafi ya san abin da aka baki ya san kuma abin da kika bayar in kin rage ne ya sani in me ya faru duk ya sani ubangiji Allah madaukin sarki ya isa ya wadace ya zama mai lissafi tsara kowa ya ji tsoron dukiyar maraya kuma kar a batta ta lalace kuna jina yawwa saboda haka in kika batta ta lalace wai don kulawa da ita to bai zama kulawa da ita ba Ah, to maraya ne an mutu an ban mai kwandunan tumatir ɗanye kwando talatin sai ki ce za ki ajiye mai har zuwa shekara eh ba zai ba ko kuma wannan firiza ɗin ne aka mutu aka bari zanzu za ki ajiye mata shi har zuwa shekaru nan gaba a lokacin an daina yayin shi ko kuma kwanukan ɗaki ne aka rasu aka ban mata kun fi ni sanin wannan ina jin kwanukan ɗaki kwanukan danki kusan duk bayan shekara uku sukan canza akan kawo sabon yayi ki zance yanzu ayan dena daina yayin abu kaza ka zance a yanzu ina ai yayin abu kaza kuma ake ko ba ka ake ba to kenan wasu abubuwan za a sarrafa su in kwanuka ne sai a sayar da su da kimar su kwanuka kaza an sayar da su akan kuɗi kaza an sai mata dabbobi ko an sai mata wani abu da zai raini kuɗin wanda yake abin nan in kaɗan ne akwai abin da zai rene shi in ma da yawa ne kudin akwai abubuwan da za su rene su nam Allah ta'ala ya ce hatta idza balagun nikaha har sai idan sun isa aure sun balaga kenan dan me wannan alamu ake gane haka kuna jina alama ta farko ita ce al-ihtilam mafarki duk yaron da yi mafarki ya tashi ya gama ni a jikinsa to ya sani daga wannan lokacin ko ta sani daga wannan lokacin hukunce-hukuncen shari'a sun hau kanta da ita da mahaifiyarta da kakanta duk sun zama ɗaya an sanya mata mala'ika a dama raƙibun atid an sanya mata a hagu raƙibun atid saboda ka duk abin da ta faɗa sai sun rubuta don Allah ta'ala ce ma yalfi zumin ƙaulin illa ladaihi raƙibun atid kuna jina? abu na na farko kenan ne mafarki ta yi mafarki ko ya yi mafarki ta ga abin da ake gani ta tashi kuma ta gama ni a jikinta ko ya gama ni a jikinsa to ya sani daga wannan lokacin daga wannan lokacin in azumi ne ya zama wajibi a kan shi ma'ana an mutum ya gani a yanzu suka ce sai ya kama bakinsa duk da cewar farkon azumin bai zama wajibi a kan shi ba amma a yanzu sha ɗaya daidai na rana sai ta kame bakinta ko ya kame bakinsa zahar mai zuwa ta zama wajibi a kansa ta zama wajibi a kanta daga nan dukkanin salloli sawa'un ta yi aure ko ba ta aure ba don kusan babban abin da yake daukan tunani wai in ta yi aure shi ne ta balaga in ba ta aure ba hukunce hukunci ba su haukanta ba sai ke gan dare ya budurwa ba ta sallah wai lafiya ba ta wai ai ta aure ba ko ke gan dare ya budurwa tana tafiya da gele an kai mata magana wai ita ba mata aure ba ce. saboda ka wannan namiji ya taba ta wancan baddarere ya taba ta wai ya taba mata aure bace duk mala'iku suna rubutawa dan Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati. Ali bin Abi Talib yake cewa a hadisin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace la yutma ba'd ihtimal babu maraici kuma bayan an balaga ba maraici bayan an yi mafarki bayan ta yi mafarki ko ya yi mafarki to daga wannan lokaci kuma maraici ya ƙare abu na nauke na na ɗaya shi ne mafarki wannan ya shafi ɗa namiji ya shafi ya mace da zaran te mafarki ko ya mafarki to ta sani a lokacin hukunce-hukuncen shari'a sun haukanta amma ba sai ke ga mace ta yi aure ta fito ko dai ta sanadiyar saki ko ta sanadiyar mijinta ya rasu amma ba ta wani sabon auren ba tana bazawara sai ke ga ta ajiye hijabi a gida ta ɗauko gyale lafiya wai ta ba mata aure ba ce ta fahimci cewar in ba mata aure ba ce hukunce-hukuncen miji ne bai hau kanta ba amma hukunce-hukuncen Allah fa yana kanta rashin gane wannan bambancin ne ya sa idan aka yi kisan kuskure akwai hukunce-hukunce nawa uku akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin magada akwai haƙƙin wanda aka kashe idan magada haƙƙin Allah shine azumi in ba baiwa ko haƙƙin magada diya sai idan magada sun ce sun yafa diya sai ke an ce to ai an yafe ma'ana wai ba zai yi azumi ba kun lura da wannan kuskure ne wannan rashin fahimta ne magada sun yafa haƙƙinsu ne ba su yafa haƙƙin Allah ba idan magada sun ce maki sun yafe ma'ana sun yafa diya da za su da za ki bayar ne amma ba su yafa azumin da za ki ma Allah ba ko magada sun ce sun yafe to azumi yana nan kan mutum Allah ya yafe mana baki da. abu na biyu shi ne ganin jinin al'ada da zaran ta ga jinin al'ada ya ɗuso mata tana ya shekara goma ne tana ya shekara kaza ne da zaran abin da yake amsa sunan jinin al'ada ya zo mata to da sani daga wannan lokacin hukunce hukuncin shari'a sun hau kanta ko da ko tana firamare 5 ne ita kuma tana shirin cewar sai ta gama jami'a za ta yi aure to sanin duk a wannan lokaci hukunce-hukunce shari'a sun hau kanta mala'iku suna rubuta duk abin da ta yi na alheri suna rubuta duk abin da ta yi na sharri don jahiltin wannan yasa 'yan mata suna da kalar da suka ga ma wai ai bace aure ba to da sani ganin jinin al'ada yana zuwa mata hukunce-hukunce sun hau kanta baki daya ta shiga cikin awwalu ma jibu alal mukallafi abu na gaba na no kenan na uku alhamlu shine bayyana ciki da zara an ganta da ciki ai shikenan ta balaga dan babu yadda za a yi ta same shi sai da balaga ma'ana sai da mani sai abu na nawa na hudu dai na farko shine ihtilam mafarki na biyu ganin jinin al'ada ku lura ganin jinin al'ada ba yankewar jinin al'ada ba da zaran ta ga jinin al'ada to guje-guje sun kanta. ai jinin al'ada abin da yake hanawa kaɗan ne in kin lura da abubuwan da suke a kanta kun lura da wannan da ganin wannan dole iyaye su karantar da 'ya'yansu dole malamai su karantar da ɗalibansu a makaranta su nuna musu abubuwan da ke zama sanadiyya na hawan hukunce shari'a a kan 'ya'yansu a kan ɗalibansu don kada ya zama tana ta tafiya kawai ba ta san yau shekara goma baya hukunce-hukunce sun hau kanta don daga wannan lokacin ne za ta gane yanzu in ta sha azumi in al'ada ya zo mata ta ajiye azumi sai ta rama saɓanin da don ta gada ma ta yau in ta gada ma kuma gobe ta huta don wani azumin bai zama wajibi a kanta ba amma sai ki ga a ƙauyuka akwai ranar da ake yin biki ko albidi ko wane ne wane ne a cikin watan ramadana sai ajiye rana guda ita wannan rana gaba ɗaya 'yan mata ba sa azumi sai a fita a ji a yi girki waye ba su aure ba to kuma haka ce za a yi wannan gari guda Allah ta'ala kaɗai san iya ina fitina za ta tsaya Dan samari ne za su biya kuɗin kun yi shiru to kenan an dafa za a kai musu kuma za a samu hulu za a samu kaɗaitaka da su da su to fitintunu ne Allah ta'ala shi kiyaye kawai sai abu na nawa na hudu dai a'a sai na nawa mun yi mafarki mun yi na biyu mun yi na uku a'a yauwa shi ne abu na hudu za mu shiga ai magana da ina na gama sai ya jani sai sake koma abin da akwai ta da hankali wallahi akwai ta da sai ke gandara gandaran samari saurayi ki ganshi shekara shi 22 shekara shi 18 shekara shi 15 wai shi yanzu yana cin duniya shi da tsinki sai ki ga ya sa jeans iya babban yatsa a kayan shi gaba ɗaya babu dogon riga ko da za a ce za a auren kanwashi to sai dai shiga makauta wajen abokai ya samo dogon riga amma shi duk a kayan shi babu dogon riga kun da wannan wai shi yana cin duniya shi da tsinke ne tukunna saboda aka bai fara sallah ba bai fara azumi ba sai ya huta tukunna sannan ya zo ya fara waɗannan abubuwa ɗin sai abu na hudu shine tsirar gashin mara mai kauri tsirar gashin mara mai kauri wannan shi ma alama ne daga cikin alamun da ke nuna wane ya balaga ko wance ta balaga saboda mai wannan ya zama alama saboda a tsiyatul ƙorafi yake ba da labari lokacin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya je dirka ke banu ƙuraiza bayan sun warware alƙawura sun taimaka ma mushirkan larabawa da dukkan ƙungiyoyi sun taimaka masu an zo an yaƙi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Allah ta'ala ya turo da iska an kore su يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الله تعالى يكوريسو سوغا غدو abin nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je yana wanke hannu sai mala'ika jibril ya zo da takobi da rawani ya ce lafiya ya ce yana wanke hannu ne ya ce ina a yaƙi bai kare ba banu ƙuraiza sun warware alƙawari saboda haka yanzu nan a tafi a je a ke banu ƙuraiza shi malaka ne shine da mala'iku shi ke cewa a yi dama shi ke cewa a yi hagu shi manzo Allah sallam shine da mutane kuma ya kuke ganin garin da aka jirfafa a wannan me zai kai labari ai ba zai kai labari ba fa idza zalabi sa'atihim sahatihim fa sa'a sabahul munzari Ana sallam ya ce da sahabbansa la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza ka wanda ya kada wanda ya kuskure asar sai ya dangana ga banu quraiza aka je aka kewaye su Allah ta'ala ya ce wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitabi min sayasihim wa qadha fi qulubihim ru'ba fariqan taktuluna wa ta'siruna fariqa kuna kashe wasu kuna kame wasu a matsayin ribatattun yaki shi a tsiyatul ke ba bada labarin abin da ya faru yake cewa an tura sa'ad bin mu'az shi zai musu hukunci ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sa'ad bin mu'az zai musu hukunci bayan da an kame su mata da maza magidanta da yara duk gasa na an tara su sai aka ce da sa'ad bin mu'az yi musu hukunci sai ya ce to kuma ga inda ake ma'anar sallam tenti wuri guda yana ciki shi da sai ce musu hukunci aka ce yi eh. ya ce in yayi an yadda a nasarar mai ce an yadda sai sa'ad bin ma’azi ya nuna inda ana salama yake da tinti ya ce har wanda yake anan ma ya yadda yace hawan da yake anan ma ya yadda sai ce hukuncin da zai musu shine a duba su duk wanda yake da gashin mara a ware shi gefe guda wanda gashin mara bai tsoro mushi ba a ware shi gefe guda duk wanda ke da gashin mara a kashe shi kawai ya tashi aiki mana ya balaga duk wanda ba shi da gashin mara da mata a kame su a matsayin ribatattun yaƙi sai ana salama ya ce wannan shine hukuncin da aka yi min fauki saba'i samawat tun daga saman bakwai Allah ta'ala ce wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhaba fi qulubihim ar-ru'ba jefa tsoro a zakatansu fariqan tuluna kuna kashe wasu wa ta'siruna fariqa to kun ga shi atiyatul qurazi wanda ke kawo mana wannan labarin ya ce shi yana cikin waɗanda gashin mara bai fito musu ba wannan kunga zai zama zai zama wai in ji bahaushe ya ce labari kamar ragowar yaƙi kun ne ko yana cikin waɗanda gashin mara bai fito musu ba hisa aka ware shi kuma yi Musulinta. mun samu abubuwa guda no kenan guda hudu abu na gaba shine yaro ya cika shekara goma sha biyar da zaran ya cika shekara goma sha biyar ya balaga abdullahi dan umar yake cewa za a je yakin uhudu a lokacin yana da shekara goma sha hudu ya zo zai shiga cikin tawagar mayakan anan salam ya ce a'a bai isa ba a mai da shi gida da shekara ta kewayo yana da shekara no kenan sha biyar za a tafi yakin handak anan salam ya ce ya wuce ya tafi a tafi da shi sai ya nuna mana shekara goma sha biyar yaro ya isa ɗauri kun in yaro ya shekara goma sha biyar ya isa ɗauri ba wai abin da ake cewa sai ya shekara goma sha takwas ba bature ya yi mai a ringizan shekara uku yana ta laifi wai bai abin nan ba tsoraka da ya cika shekara goma sha biyar ko da bai mafarki ba ko da gashi mara bai fito mushi ba to ya sani ya isa laifuffukan shi duk a rubuta su Allah ta'ala ya sauke to waɗannan su ne abubuwan da wannan aya ta ƙunsa na abin da ya shafi maraya da lokacin da za a bashi dukiyarsa da lokacin da za a rene ta kenan idan ya cika waɗanda ya balaga ɗaya kenan kuma aka jarraba shi biyu kenan aka tabbatar da ya yi wa yau sai a ba shi dukiyarsa a lokacin da kika danka mashi dukiyarsa to a lokacin kuma ya fita daga me maraya yanzu ya za a yi sai ku yi kamfani shi yana da dukiya ba shi da lokacin kasuwanci ke kuma kin iya kasuwanci ba da dukiya ba kuɗi amma in dai dabara ce ta kasuwanci akwai ta kun gano wannan yawwa to sai a tattauna yanzu tun da shi yana da kuɗi amma ba shi da lokacin kasuwanci ke kuma kina da lokacin kasuwanci babu kuɗi ya za a tattauna sai a yarjejeniya ya za a yi duk musulunci ya tsara wannan a babin kasuwanci za a samu wani hukunce-hukunce ne a babin kasuwanci sai a tattauna kawai a ci gaba da mu'amala a matsayin kamfani ana ba ta mun gano wannan da ke ko Allah ta'ala shi kyauta Allah ta'ala shi yafi mana baki daya sai wasiya ta gaba ko akwai tambaya a wannan mhm. eh. ita ce kamar yarinya ta fara al'ada a yau shine al'ada ta farko yau kuma muna goma sha uku ga watan ramadana kun gane ko azumin da ta yi baya goma sha biyu da ta yi baya wannan azumi ne na nafila a wurinta kun gane ko azumi ne na nafila a wurinta saboda haka ko da ta yi rashin lafiya kwana ɗaya kwana biyu a waɗancan azumi goma sha biyu da muka yi baya banda na yau kenan ba za ta rama su ba wannan rashin lafiya da ta yi ba wajibi ne ta rama amma daga yau sha uku adadin abin da al'adar ta ya ɗauke ta za ta rama su kun gane bambanci za ta rama su amma wancan ta yi abin da ta yi rashin lafiya kwana uku ba za ta rama waɗannan ba don a lokacin bai zama wajibi a kanta ba amma daga yau sha uku zuwa gaba na farko dai wanda al'adar nan ya hana ta za ta rama na biyu in ta yi rashin lafiya za ta rama na uku in ta yi tafiya ta ajiye azumi za ta rama uwa kuma dole ki sa ido kun gano wannan ko na'am wa alaikum salam eh eh eh ban ji ba ya nemo wa marayan ilimi da shi eh eh mana yana cikin ya halatta ya cire a ciki da abin da yake mai kyau ne ya cire da neman mashi ilimi da ita ai dukiyarsa ce ba kwa ganin za a dinga kula da ita don za ana fita mata da zakka dukiyar maraya ba ai ana fita mata da zakka so da kan sai ki dinga jujjuya ta in ba haka ba sai zakka ta cinye za mu je wasiya ta bakwai Allah ta'ala ya ce wa auful kaila wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wasiya ta nauke na ta bakwai Allah ta'ala ce wa auful kaila ku cika duk abin da ke amsa sunan ma'auni alkaila duk abin da ke amsa sunan ma'auni mudin awo ne kun lura in muka ce mudin awo na masara ne kun ga ana awo da mudu kwano kenan akwai da ake da farin kwano babba akwai da ake da ƙaramin mudu kun lura ko akwai abin da ake auna shi da gwangwanin madara kun yi shiru akwai abin da ake auna shi da ƙaramin gwangwanin kifi ɗin nan kamar agushi kamar mai kuma kamar gyada kamar mai barkono kamar man gyada kamar manja akwai fpc a so mun mai kwalba ɗaya wal mizan da duk abin da aka ajiye shi a kullura da wata hikima ta shari'a ba ta ajiye mana mudu ɗaya wanda ta lizimta mana da shi za mu aiki ba eh ba a sanya mana mudu ba a'a abin da muka yadda da shi a matsayin mudu to da shi za mu ina fata kun fahimci hikimar musulunci domin mun karanta a baya Allah ta'ala baya sanya sanya mana kunci kwata-kwata saboda haka zaki ga a nan Najeriya nan mina sai ki ga mudinta daban lala kika je kwanta gora ko kika je kano ko sokoto ko kebbi ko jega eh malama hausa ta yi dariya kun lura da wannan ko za ki ga mudinsu daban-daban wanda da kika je bauchi kika je jas kika je ina ne za ki sami abin awonsu daban a nan duk abin da al'umma suka ajiye a matsayin abin awo kuma ga yadda ake cika shi kun ga yadda ake cika shi watakila ku a garinku sai an kai fafaki ne an cika haka ake auna kaza idan aka kai cika mudu sai kuma a share haka shi ne kuka ɗauka a matsayin mai cikawar sai ku cika haka amma abinda muka sani na agushi na shinkafa shi ne a cika sai an cika shi har wani abu ya zuba mu abinda muka sani a nan kenan ko to haka zaki in biki haka ba to kin yi zalunci sai ke ga wasu suna da mudu biyu ko uku in za su saya mudin shi daban in za su sayar mudin shi daban ɗaya ko kuma suna da farashi wannan abin naira 250 ake sayarwa kun lura da wannan da ke ko sai ki ga suna da suna da mudu guda uku in kin matsa kin matsa 230 sai a ce kawo kudin sai ya ɗauko wani mudun ya auna miki da shi kin lura saboda ya rage miki naira ashirin sai kuma ya ɗauko wani mudun daban wannan bai yi ba fa mudu ɗaya ake da shi a shari'a Abin da sarkin kasuwa ya yi ajiye a matsayin mudu to wannan kaɗai shi ne mudu kuna jina duk wacce ta ɗauko wanda ba wannan ba to ta ɗibuwa cikin tabbalin bala'i wal mizan da duk abin da yake auna shi da mizani kamar lita kamar mai da maka ambata ɗazu kamar kananzir kamar fetur kin ce a baki lita goma da ya tashi sai ya tura iska sai ya sa miki lita tara ko lita kaza duk haramun ne kuna jina ko kin tashi ɗiban mudu kin tashi za a yi miki gini a gidanki ga filinki da za ki tashi ɗiban iya inda filinki zai yi sai kika ƙara ɗani ɗaya ko ɗani biyu a na wani Ko yi shiru duk yana ciki ainihin kin wuce ne ko kuma da ta tashi sai ta gama kwashe filinta baki ɗaya to kuma yana za ta so kawai eh sai ta dawo gefen hanya ko ta dawo na wani ta ce za ta so kawai a wurin na me muna ji wannan da kyau dole mutum ya hatara ya tahi tsaye Allah ya ce wa auful kaila ku cirka duk abin da yake ma'auni wal mizana da abin da yake tape ne ko na dinki yadi kuna ji ko yadi an so a tamfofi an bata an bata yara za ta yi musu dinki da ta tahi sai ta rarrage don ta fitar da na yarta eh ana yi ko ba yi wannan ba kawai abin da aka baki shine ki dinki abin da ya rage sai ki tattaro ki baima mai atamfata ko ka tattaro ka baima mai din yadi ga dinkin sa ga abin da ya rage shikenan mu fahimci duk abin da ya shafa awo sawawun awon abinci ne ko awon mai ne ko awon tufafi ne duk abin da yake amsa sunan awo in kin tashi yi ki cika yadda mutane suka aji abin nan mita kaza shine yadi ɗaya, cikawa iri kaza yadda ake ki cika shi daidai wa daida bil ki da adalci ma'ana kada ki zarme ta yadda ki cuci kanki kullura kada kuma ki zalunci wani Allah ta'ala ya ce Lanu nukallifu nafsan ba ma iya dora ma rai illa wus'aha ba ma dora ma ba ba ma iya dora ma ba ba za mu dora ma ba illa wus'aha sai abin da za ta iya abin da za ta iya shi muke ɗora mata kenan in cike iyayenki sai ya mana a kaddara a kuskure ya ɗan karkace ba tare da saninki ba ba za a kama ki akan wannan ba kuna ji ko amma ita ta san in ta ajiye in ta ajiye shi nan tumudin zai tsaya ki lura da kike kai kwarewarki ba kamar shi da yake awon ba fa in ya gara ma a gaban ki. a gabanki sai ya auna maki in ya tashi gyara ya ɗebo cikin tafi hannu ya ƙara maki alhali wanda ya yanke maki cikin tafi hannu biyu imana eh ita kuma ta nace sai gyara sai ya zabtare mata da cikin tafi hannu biyu a gabanta ya auna hatsabibi ne ya san yadda za a yi ya san yadda za a yi zabtare mata sai ya zabtare mata cikin tafi hannu biyu da ya tashi gyara sai ya ɗebo cikin tafi hannu ɗaya ƙara mata mai kenan aka yi ba ya komai ba sannan kuma yana ga cikin abin da 'yan kasuwa suke kuka da shi amina gyara in dai mata za su sai abu sai sun ce a gyara ba ta jin cewar a cika mata ita a fa gyara a gyara kar ku manta kwata-kwata gyara baya cikin shari'a abin da yake wajibi a kan shi ne cika miki wai ya kara miki wani abu daban wannan haƙƙinsa ne A kan me za ki karɓi haƙƙinsa da wani dalili Allah ya sauwake kada mu sha'afa ubangiji Allah madaukin sarki ya halakar da al'umma su kuma da guda akan wannan laifin da suka yi akan sun ki cika mudu ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit haka Allah ta'ala yake lissafa mana kisar annabi shu'aib alaihi salatu wasalam wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist awful mikyala wal mizana bil qist ku cika su da adalci wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rage mu mutane kayayyakin su akan me za ku rage musu wala ta'thu fil ardi mufsidina kar ku tafi a ban ƙasa kuna masu ɓanɗa baƙiyyatullahi khairul lakum abinda Allah ta'ala ya rage muku ya ban muku shi yafi alheri amma sai ga yana da mudu guda biyu yana da awa iri biyu shi kuma wani shi akwai awon da ya san ya san an yi shi yayi zal ki a kaso ba za ki ga wani zama awa kawai yake in za a auna a kira shi ya san yadda za a yi awon in yi awo in ya auna mudu biyu in ya auna mudu uku in aka zo za a auna awo na fi lahi duk mudu uku sai ya nemi ya zama mudu hudu mai wuce na wannan wai lil allazina izaktalu alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mabufun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wailun ubangiji Allah madaukin sarki yace kwari a jahannama mai tabbata lil mutaffifin ga masu rage mudu rage awo awo na yadi awo na fili awo na me awo na me awo na me duk masu ragewa ne idan ktalu alan nasi su ne idan za su auna a wurin mutane sai su cika Wai idza kaluhum amma in suka auna ma mutane da amudu aw ko suka auna musu da tef ko da lita sirun sai su rage ulayaka an ulaika annahum yanzu wannan ba su yadda da cewar za a tashe su ba rana alkiyama da yawmin azim ga rana mai girman rana babban rana yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su miƙe gabaki ɗayansu ga ubangijin halittu a ta su su ce mi abdullahi ɗan abbas ubangiji allah madaukin sarki yarda da shi yake cewa ya zo ya huce yan kasuwa yake cewa innakum wulitu amran yace ku kun gan kuɗin na an ɗora ku akan wani al'amari halakat fihil umar salifatu ƙablakum wanda yake al'ummar da ta zo kafin ku ta halaka al'umma su da guda al'ummar annabi shu'aib alayhi salatu wassalam saboda haka akwai aune aune daban-daban da ake yi dole mutum ya tashi tsaye dole mutum ya sa ido ya ga cewar bai tsinduma ba bai halaka ba balle ya halakar Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu auna mudu akwai awo da ake yi ko awo gyada auna gyada ko auna agushi ko auna barkono duk abin da ko auna mai tana sai da man gyada tana sai da controller controller ake cewa ko tana sai da ku tana mu mana tana sai da kananzir tana sai da manja ku tuna mu abubuwan da mata suke aunawa mana ana sai da gishiri a ce a so mun gwangwani kaza ko ana sai da siga ko ana sai da shinkafa ku je wajen wancin ku so mun ku je wajen wance ku so mun shinkafa gwangwani biyu lalle eh, dole mutum ya sa ido wallahi abinda bace ɗauka wani abu ya zama miki margamargon dutse ranar alkiyama ana <laughs> Allah ya sauke Allah ya mu wa alaikum salam rahmatullah ba awo ne da aka baki ofa ya aka ce karfe 8 zuwa kaza ce yana hada hada masu aikin gwamnati yana hada wa mana ba awo ne eh mana an kullura wani bangare abinda ke nuna ke nuna haka abinda ke nuna haka ku dubi bangarorin mana idan wani bangare in bangaren koyarwa malaman sun yi sassauci ku dubi bangaren likitoci da nasu nasu mana ana sassauci na bangaren sosai to ashe abin yana da tasiri ba ki gamba ba za ki samu zuwa ba sai kin ba da uzuri kullura? lura ko kuma in zaki tafiya ana tashi ne karfe ɗaya sai kin je kin nemi izini ɗaya don Allah ina da uzuri a daga mu sai a ce an daga miki ko ba haka yake ba amma an rubuta za ta je aiki karfe takwas sai karfe goma za ta fara wanka wai ai ko an je ba wani abu da ake yi ba batun ba wani abu da ake yi ai aikin gwamnati so ake a kowanne bangare a tabbatar a yanzu nan ko da emergency ya zo ko da wani abu tsaware ya zo akwai mutane a wurin da za su cikin oba da su ɗauki wani al'amarin sai wasiya ta nawa ta takwas Allah ta'ala ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa idza qultum fa'dilu in za ku faɗi magana ku yi adalci walau kana za qurba ko wanda za ku faɗi maganar akan shi dangi ne na kusa ko wanda za ki faɗi maganar a kan shi danginki ne na kusa ko dai ya zamana ke karan kanki ce ko ya zamana ɗayan mahaifanki ne uwa ce ko uba ko ya zamana mai gidanki ne ko ya zamana abokiyar zamanki ce ko ya zamana ‘ya'yanki ne ko ya zamana ‘ya'yan abokiyar zamanki ne wa iza qultum walaukana walau za kuma idan za ku faɗa magana ku yi adalci a wannan maganar ko da kuwa dangi ne na kusa ibnu kasir ya ce ubangiji Allah maɗaukin sarki yana yin umarni da a yi adalci fil a ayyuka wal maqal a maganganu alal qaribi wal ba'id ga na kusa ko na nesa wallahu ta'ala ya amuru bil adli li kulli ahad ubangiji Allah madaukin sarki yana umarta da ya adalci ga kowa da kowa fi kulli wakatin a kowane lokaci wa fi kulli hal a kowane yanayi kada yanayin fushi da ke tsakanin ki da wani sai aka tambaye ki ba da shaida ki ga yanzu kin samu wata dama da za ki ɗauki fansa a kanta ko a kan shi kun aka ce ki zo ki ba da shaida a kanta ko ki za ki ba da shaida a kan shi shi ke sai ke ga yanzu kan ai ta faɗi ga sassa saboda haka za ki baje duk wani fushi da kike fushinta da kike da shi zaki faɗe shi yanzu nan domin a hukunta ta domin ai mata kaza ai mata kaza ai mata kaza saboda zai amfani da ki. Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba ko da da za an dambace aka ce ki bada shaida ki fada haƙiƙanin abin da kika sani Allah ta'ala cewa i ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ba a fitar da kowa ba kenan kunu ƙawwamina ku kasance tsayayyu wanda suka tsaya tsayin daka bilkisuɗi da adalci shuhada alillah ku ba shaida domin Allah wa ƙimu shahadata lillah ku ba shaida domin Allah wannan shaidar walau ala anfusikum ko da a karan kanki ne aka tambaye ki menene haƙiƙani ki ce haƙiƙanin abin da ya faru bayan ba ku dambace aka ce me ya faru hakikanin al'amari ni na fara tsokanata ga abin da nemata ga abin da nemata ita kuma da ta tashi sai ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza mai isafi iya kace ce a hukunta ki da hukuncin lahira da na duniya ne fi sauki walau ala'an anfusikum ko ko da a karan kanki awul walidain ko mahaifa biyu wannan abin ya shafi mahaifiyarki ne ko mahaifinki da mahaifiyarki ne da abokiyar zamanta mana kishiyarta wani abu ya shiga ake sun ki ba da shaida a nan da fa za ki gane shin haƙƙin Allah ne a gaba ko son ko mahaifiyarki da kike yi don wannan ba so ba ne? in kika ba ta rashin ba ta da gaskiya kika ba ta gaskiya wannan ba so ba ne? kin taimaka mata zalunci ne Allah ta'ala ya ce ko da ga mahaifa ne guda biyu wal aqrabin ko dangi na kusa kuna da ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kuna da ƴan uwa uba ɗaya sai aka dambace tsakaninsu sai aka ce ki zo ki bada shaida abin da kuke cewa ga wannan ɗakin ku daban wannan kuma ya kuke cewa ɗakin su daban kun gane wannan ko sai aka ce ki ba da shaida ya za ki ba da shaida ku lura kai ki ji cewar kina tsaka mai wuya wayan ziya za ki za ki ba da haƙiƙanin abin da yake gaskiya ne shi ne kai abin da Allah ya ɗora miki ba ke kika sa kowa ije ilefi ba haƙiƙanin abin da kika sani haƙiƙanin abin da za ki ba da bayani a kan shi in ya kuna ganiyan in shi wannan da za ki ba da shaida akan shi mawadaci ne wa ai to yanzu ya zaki gashi shi ni mawadaci ne shi ke biya miki kuɗin makaranta shi ke biya miki kuɗin tasi zuwa tafsiri zuwa kaza zuwa kaza a yadda zaki yi kenan ki ce ba shi da gaskiya au faqiran ko talaka ne to yanzu ya zaa gashi talaka miskini yanzu kuma gashi yayi kaza aka ce ba shi da gaskiya yanzu ma idan aka kulle shi to yanzu gashi in aka kulle shi yanzu shi ke rike da gidan yanzu aje a kulle shi mana a kaza za a kai a kulle shi sai ya hukuntu in ya hukuntu gowa ba zai ba wani talaka ma ba zai ba in ya kuna ganiyan a faƙiran fallahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta a ga girmansu ba su suka fi cancanta a ga girmansu ba wa in talwu abin tabi'ul hawa kada ku bi son zuciya an ta'jilu ku kin adalci wa in talwu in ku karkatar da magana shine wa in talwu in go karkatar da ita kamar yadda mujahid ibn jabar ya fasara ya ce allayyu at-tahrif shine karkatar da magana wa ta'ammudul kadhib da yin ƙarya da gangan dan a kubatar da wani shine Allah ta'ala ya ce wa in talwu in karkatar da maganar aw tu'ridu ko kuka ki zuwa ku ba da shaida wai wata dabara ce to yanzu ya zai yi yanzu kawai da zai ba zai je ya ba da shaidar ba kun gane dabarar saboda yanzu da dan uwan shi ake dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da kuma dan uwan shi uba ɗaya to kuma dan uwan shi uba ɗaya shike da gaskiya uwa ɗaya uba ɗayan ba shi da gaskiya to yanzu ya zai shi bari ya fasa ma zuwa ba da shaidar shine wa an talu in kuka ki zuwa ba da shaidar kamar yadda mujahidin ya fasara ya ce al iradu shine kitmanu shahada boye shaida ya ki bayarwa Allah ta'ala ce wa in talhu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ta'ala ya kasance dangane da abin da kuke aikatawa khabira mai bada labari ne filla filla dake dake hakan nan Allah ta'ala ya bada wannan ayar a cikin suratul ma'ida yace ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina shuhada kunu qawamina lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci adalci shi ke sanya tsoron Allah ƙulla ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun mata amalun Allah mai ba da labari ne ga duk abin da kuke aikatawa so Abdullahi bin Rawaha yana cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tura shi zuwa Khaibar domin ya kula da dabine da yan itatuwa da ke can wanda yake ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan an haibara ta zama hannunsa sai ya ce to yanzu gonakin na yahudawa da aka yarjejeniya da su suke a hannun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ci gaba da nomawa abin da aka noma rabi nashi rabi nasu nasu saboda me su suka noma nashi saboda me shi gonar sai ya tura abdullahi bin rawaha domin ya je ya tantance yadda za a fitar da nasu a fitar da nashi sai suka zo su bashi rashawa don nasu ya fi mai dama su yahudawa ƙwararru ne akan cin hanci da rashawa hisa suka tsindama duniya a cikin cin hanci da rashawa samma'una lilkazibi a akaluna na masu tsananin ƙera ƙarya ne masu tsananin cin hanci da rashawa ne so wannan ba komai ne a wurin su ba Allah ta'ala sai Abdullahi bin Rawaha yake cewa wallahi ina rantse muku da Allah laqad ji'itukum min indi ahabbil khalqi ilayya nazo muku daga wurin wanda yake a duk halittun Allah shi na fuso wala antum abghadu ilayya wallahi ku din nan ku na fiki min a'dadikum a duk tattalin da kuke da shi na yawa ko na makami min alqirada ku na fiki akan barai? wal da aladu har birai da aladu sun fi mini ku kun ji wannan sai ce wa ma ya hamilu ni hubbi iyahu amma san da nake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai sanya ni ba wa bughdi lakum da inda nake muku ba zai sanya ni Allah ala Allah adila fikum ba ba zai sanya ni in ki muku adalci ba in jiwa in ji Abdullahi bin Rawaha sai yahudawan da bakinsu suka ce bi haza qamatis samawati wal ard da ko wannan adalcin ne samar ƙasa ta tsaya ashe sun san gaskiya kullun tunaninsu ya za su tsoma duniya cikin halaka Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya kiyaye za mu tashi wasiya ta tara inda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce wa bi ahdillahi aufu wa bi ahdillahi aufu kuma dangane da abin da ya shafi alkawarin Allah ku cika alkawarin Allah wasu ce alkawari wasu ce kuma alkawali nan a to ai hausa ce ai akwai akwai ta bangaren sokoto akwai ta bangaren kano kun gani ko akwai katsina akwai ina ne akwai ina ne Allah ta'ala ce wa bi ahadillah dangane da abin da ya shafi alƙawarin Allah aufu ku cika ku cika alƙawari. kenan wannan yana nuna mana mahimmancin cika alƙawari. ibnu jarir tabari wanda yake shine shekul mufassirin wanda ya rasu a shekara ta 310 cicip yace ya ƙulu ubangiji allah maɗaukin sarki yana cewa wabe wasiyyatin la kuma dangane da wasiyar allah allati wasakun biha wacce ubangiji allah maɗaukin sarki ya muku wasu ci da ita fa'aufu ku cika wa ifa'u zalik cikawar kuwa an tuti ihu shine ku bi shi ku buwa ku ba allah maɗaukin sarki fi ma kum cikin abin da ya umarce ku wa nahakum kuma ya hana ku Wata wa ta bi kitabi ku yi aiki da littafin Allah wa sunnati rasuli da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi shine me fassarar da ya kawo da wabi ahadillahi aufu kenan akwai alkawari da yake tsakaninku da Allah ɗaya akwai alƙawari da kuka yi da halittu kin yi alkawari da wanci Allah ya zama shaida kun yi shiru nawa kenan biyu dole mutum ya cika ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid ubangiji Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa yayi alƙawari ya faɗa mana a cikin littafinsa cewar ya yi alkawari da mutane kamar yadda abdullahi dan abbas ya fassara mana abdullahi dan abbas ya fassara mana wannan bayanin na allah maɗaukin sarki da ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm qiyamati شهدنا أن تقول قالوا بلى أبنا وعش وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا نعم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهما أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك nufassil al-ayati wa la'allahum yarji'un Allah ta'ala yake cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama ka tuna lokacin da ubangijinka ya ɗauki alƙawari da ƴaƴan adam alƙawari da su min zuhurihim tun a gadon bayan annabi adam alayhi salatu wasalam wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida mutane a karan kansu su zama shaida cewar alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba in wa? in ji Allah ƙalu gaba ɗaya aka ce bala ya Allah kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida sannan kuma sai mutum ya dawo ya kama wani koma bayan Allah maɗaukin sarki ya rike shi sa abdullahi da abbas ya ruwaito hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waɗansu suna ruwaito hadisin mawqufi zuwa ga Abdullahi dan Abbas wasu kuma su roce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah akhadha al-mithaqa min zahri Adam ubangiji Allah madaukin sarki ya riki alkawari tun a gadan bayan annabi Adam fa akhraja min sulbihi kullu dhurriya ubangiji Allah madaukin sarki ya fitar a gadan bayan annabi Adam duk ƴaƴan Adam kullu dhurriyatin zar'aha duk wata zuriya da ya sanya ya halitta ubangiji Allah maɗaukin sarki ya fito da ita fa bayyana ya dai Allah ta'ala ya sanya ta a hannayensa guda biyu sun thumma mahum sannan Allah ya yi magana da su ƙibalan gaba da gaba da kowa da kowa ƙal sai Allah ya ce alastu bi rabbikum ashe shin ba ni ne ubangijinku ba ƙalu gaba da aka ce bala ya Allah kai ne ubangijinmu shahidina kuma mun shaida ana ba ta mun ji wannan da kyau to kenan wannan alƙawarin da mutum ya yi da Allah maɗaukin sarki na zai bauta mashi ba tare da ya sanya mashi tarayya ba ba tare da ya gifta da wani ba akan karantawar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya cika wannan alƙawarin ya tabbatu akan tauhidi ya bar mai kenan shirka ya tabbata kan musulunci ya bar kafirci ya tabbata kan sunna ya bar bid'a wannan shine alƙawarin da ke kan mutum shi yasa hafizul hakami ya ce wa akhadha ahada alaihim annahu la rabba ma'budun bi haƙin ghairuhu wa ba'da hadha rusulahu kada arsala lahum wa bil haqqi kitaba anzala likay bi dhal ahadi yudhakkiruhum wa yunziruhum wa yubashiruhum kay la yakuna hujjatan lin nas bal lillahi a'la hujjatan azza wa jal faman yusaddiquhum bila shikaqi faqad wafa bi dhalika al wa zaka najin min azabin nari wa zalikal warifu uqubad dari wa man bihim wa bil kitabi kazzaba wa lazama al i'rad anhu wal ab wal iba fa zaka naqidun kila al ahadin mustawjibu lil khidhi fi darain hafizul hakim yace wa akhadha al ahada alaihim ubangiji Allah madaukin sarki ya riki alkawari da mutane baki ɗaya. annahu la rabba ma'budun bi haƙin ghayruhu akan babu wani wanda ya cancanta abota mashi in ba shi ba wa ba'da haza bayan ya rike wannan alƙawarin ne fa da su rusulahu qad arsala ya aiko da manzannin shi baki ɗaya ya aiko da manzanni ga mutane da kuma ya kuma saukar da littafi abubuwa no kenan biyu bayan ya ɗauki alƙawari da su sai ya aiko da manzanni manzannin kuma ya haɗa su da littafi likai bi zal ahadi yadhkiruhum domin manzannin nan su tunasar da mutane waɗannan alƙawuran da suka yi dawa da Allah maɗaukin sarki wa yunzuruhum wa su yi musu gargaɗi kuma su yi musu bishara dama haka da awar annabawa take ayi gargadi ayi bishara amma kullum inda a wake ta zama sai dai mutane sun lalace mutane sun zama tsinannu mutane duk yan wuta ne kowa dan wuta ne waye waye dan wuta waye waye dan wuta waye waye dan wuta kowa duk wanda ya aikata kaza dan wuta ne duk wanda ya aikata kaza ba zai shiga aljanna ba wane ba zai shiga aljanna ba sai mutane su ji cewar fa yanzu ko sun mutu ma wuta za su shiga saboda haka bari su ci duniya su da tsinke su shiga wutar da dalili ko ba ka yake ba ya saba mu da'awar annabawa ko kuma ya zama na kullun a dinga ba su bushara ai duk wanda ya karanta kaza yana da ladan annabawa duk wanda ya kada da yana da ladan annabawa da manzanni sai ki ga bayan idar da sallar tarawih wai an ɗauko wani littafi wai a duba mana lafilar daren yau sai ya ce wa man salla lailatul ta min shahri ramalana duk wanda ya salla a dare na 14 na watan ramalan sai ki ga mutum yana da falala an bashi falala an mai kaza sai ji yanzu fa ko yanzu fa yana bin Allah bashi ne saboda ya tara lada shi sai ga da'awar annabawa kullun ayi gargadi ayi me ayi yi bishara a yi bishara gargaɗi fataƙun narar latin wa ƙudu hannar su wa iddatilin mutaƙin wa bashirin lazina amanu wa amilu salihat ƙul na haɓi tumin ha jami'an fa'in ma ya'ti yana kummin hudan faman ta hudaya falakofin alaihim walahu mai azanun wallazina wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar kun ga hudaya falakofin alaihim walahu ya hazanun wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina أولئك أصحاب النار بلا من ك... بلا بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نبي عبادي anni ana al rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim ghafiruz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhi taw shine shadidul iqab bayan kuma ce ghafiruz zambi wa qabilut wa qabilut tawbi saboda haka zaki ga amma kullun la yadkhulul janna kullun la yadkhulul janna kullun la yadkhulul janna to sai fa ya yaji cewa yanzu fa shi ba zai shiga aljanna ba saboda ka bari bare tsaya mai ci duniya da tsinke Allah ya sauke malam ya ce duk wanda ya tabbatar da wannan alkawari to ya tsira duniya da lahira wanda kuma ya saba ma wannan alkawari to kuma wannan Allah ta'ala ya sauke kenan alkawarin da aka dauka daga ƴaƴan adam to za su bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai ba za su hada bautar shi da kowa ba eh da ka babu canfi babu rikon wani a matsayin abin halitta wato abin zai baki takaici mutum yana karamin ma'aikaci har ya kai babban ma'aikaci har ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza ya zama babban ma'aikaci ya zama darakta ko ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko ya zama ciyaman ko ya zama kaza wai a lokacin da ya a ce tofa ya tashi yana da mahasada tofa ya tashi a wanda suka sami ido wai lokacin da yake tallakan shi tukub Allah ta'ala ya bashi wannan yana tsammanin kuma Allah ba zai kare shi ba sai a yanzu ne sai ki ga kin samu wani mutum ba zai iya rubuta sunan shi da arabu ba ko da boko amma shi ke juya wani darakta a ofis shi ke cewa mm, mm, in ofis nan yau karka je da wuri shi ke ce a yau ka tafi da wuri shi ke cewa tafiyan nan da aka yi ka daga ta kamar da ita sai gobe shi fa yana can ba zai iya rubuta sunan shi da boko ba ko da arabiya boka kenan shi baya son a mutu baya son kuma a lafiya wani aka mutu to suwa za su yi wa aiki in zauna lafiya kuma to ai ba wani wai dai a taba a saki boka kenan ta ba kayan ɗakin ta gaba ɗaya ta kai wa boka inda za a yi maboka ya yajin aiki na kwana uku to wallahi za ku ga an samu ci gaba ko dai sun shiga kasuwa ko sun koma noma Allah kuwa ko sun shiga kasuwa ɗan abin da ya tara sai ya kama kasuwanci da shi ko kuma ya koma noma a mai yajin aiki na kwana uku kawai amma sai ga 'yan mata sun tabo suna sassa malaki saurayi 'yan mata malam 'yan mata mai yana suna abin nan kuma harkar na diddan fara ce malam to amma sai ke rasa da wani yare ake ma mata magana da zaran ta ji magana kishiya to da zaran kuma da za ta tashi cikin boka yake nan to fa yanzu zama bai ganta ba masifuna iri daban-daban ya raba ki da addininki ya raba ki da duk abin da kika mallaka ɗaya in kuma ɗan siyasa ne kujerar ciyaman ta mutum nawa ce ɗaya kujerar gwamna ɗaya kujerar shugaban ƙasa ɗaya su nawa suka fito takara su goma su sha biyu su kaza kuma duk gaba ɗayansu suna zuwa wurin wannan bokan shi a lokaci zai ba su icuto kai ka zo tsakiyar dare eh don a lokacin ya ba dan wacin jam'iyya kuma ya zo tsakar rana don kada su haɗu to kenan shi yanzu ko kun je ko buku je ba dole dai ɗaya zai ci eh to kin ga a cikin waɗannan dai wanda ya ci ɗin ko ya ji wurin bukan ko bai ji wurin bukan ba da shi zai ci ko ba haka yake ba yawwa to kenan kuma yanzu bokan ya sagale shi eh tunda shi ya mai shi zai dora mashi abubuwa shi zai dora mashi abubuwa Allah ta ala ya sauye su kuma mutane da yake abin nan harawa ba ta kare su sai yaryadi eh gaskiya ba ta tafiyar da su sai ƙarya bokayen suka bi ta tasu yanzu da wata za ta zo ko wani zai zo ya ce da Allah a taimaka mana da addu'a ki ce to kin ga yanzu nan muna ramadana shi yafi kowanne wata albarka ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sakowa zuwa saman duniya ya kulu ala mustaghfirin yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu ina mai neman alheri ki tashi tsakiyar dare dab da sahur awa ɗaya kafin sahur ɗin nan ki tashi ki yi sallah raka'a biyu ki karanta abin da ya sawwaka a Qur'ani ki ɗaga hannu ki ce ya Allah wannan ƙarin girma da za a yi mana ya Allah Allah ka samu na ciki ki nuna kurakuranki ki nuna gajiyawa ki gaban Allah madaukakin sarki ki roƙe shi alkhairanki alkhairansa haka annabi zakariya yi yace inni wahanal azmu minni shayban wa lam akun bi بدعائك rabbi shaqiya ki nuna gajiyawa ki a gaban ubangiji ki daga hannu ki addu'a sai ki ga Allah ya bude miki eh amma sai ki ji ta ce wannan an saba amma da za a ce mishi to yanzu wannan sai an yi sallah raka'a biyu a daren ashirin daidai ga watan ramadan a ka'aba bayan an yi dawafi so biyu an yi dawafin ka'aba sannan a yi rakawai guda biyu sannan a sake dawafi a daren ashirin ga watan ramadana bayan an kammala a karanta kulhu wallahu kafa ɗaya misali kun gane ko sai kiga yanzu yau mana sha nawa ga wata sha uku biza ta yi wahala na zuwa umara amma sai kiga yanzu nan fasfo ɗinki ya fito na zuwa za a tafi saboda su tsabagen gaskiya ba ta kada su sai ƙarya shi ne harawa ba ta kada su sai ya riyaɗi sai su fito daga damfara su haɓuka hannun 'yan damfara Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsari Allah ta'ala ya ce zalikum wasakun bihi duk waɗannan wasici ne da ubangijin ku ya muku wasici da shi la'allakum tazakkarun domin ku wa'azantu domin ku ɗauki darasi shi yasa ake muku wannan wa'azin domin ku ɗauki darasi sai wasiya ta nawa ta goma alwasiyatul ashira kenan wasiya ta goma ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman wa anna hadha kuma lalle wannan me kenan sirati wanda yake tafarki na ne mustaqiman miƙaƙƙe ne kullura miƙaƙƙe ne ashe duk wanda ba shi ba karkatacce ne kuna jina duk wanda ba shi ba karkatacce ne Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaƙiman kuma lalle wannan tafarki na miƙaƙƙe ne wanda yake miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi shi in kuka bi shi miƙaƙƙe ne har gidan aljanna wala tabi subula kada ku bi waɗansu hanyoyi fatafarraqa bikum sai waɗannan hanyoyin su raba ku an sabili ga barin tafarki na na mutum ba zai yi yana gudu yana suso gwiwa ba ba haɗa gudu da suso gwiwa babu da za a kira kan tafarkin Allah kuma kira kan tafarkin wani ba zai yiwu ba ko dai ki yi tafarkin wani ki bar tafarkin Allah ya zama nan na wani ya raba ki da na Allah ko kuma ya zama na ki tabbata akan tafarkin Allah ki haƙura ki bar dukkan tafarkin wani ya bari tun da ba shi ya halicce ki ba yanzu ya je ya yi halittarsa waɗanda ya halitta sai su bi tafarkinsa eh Allah ta'ala ce wa an haza siratun mustaqiman kuma lalle wannan tafarki na wanda yake miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi na daban fatafarraqa bikum an sabili sai waɗannan hanyoyin sai raba ku daga bin tafarkina zalikum wannan bayanan da aka muku baki ɗaya wasakun bihi ubangiji Allah maɗaukin sarki yana muku wasici da shine la'allakum tattaqun domin hakan ya sa ku yi tsoron Allah Abdullahi dan Abbas yana da hanyoyin tafsiri hanyoyin tafsiri mafi tsaftar wannan hanyar ita ce hanyar aliyu bin abi talha aliyu bin abi talha yake cewa daga abdullahi dan abbas a fassarar wannan ayar wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi fatafarraqa bi kuma an sabili sai hanyoyin su raba ku daga bin tafarki na da faɗin Allah ta'ala wa an aqimu dina wa an aqimu din kuma ku tsayar da wannan addini din ku bi wannan addinin wala tatafarraqu fi kada ku rarraba ونحوه da sauran ayoyi da ke cikin alkur'ani qal abdullahi na abbas ce amara allahul mu'minin ubangiji Allah madaukin sarki ya umarci muminai bil jama'a akan su hadu su hada kai wa nahahum an al-ikhtilaf ya hana su da kada su rarraba kada su sabani wa tafriq wa bunnan wa tafriqa su rarraba su ma addinin ayaga shi yasa Allah ta'ala ya ce wa'atasumu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayanku kada ku rarraba kuna jina Allah ta'ala ya ce innal ladzina faraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innal ladzina faraqu dinahum lalle duk waɗanda suka rabu da addinin su shine ma'anar faraqu suka rabu da addinin su addinin suka ajiye shi wuri daban suka ɗauko kuma wani abin da ba addini ba suka ɗauka a matsayin addini kun ga sun rabu da addinin kenan ko kuma farraƙo dinahum suka yi ma addinin su a yaga wannan ya ja nan wannan ya ja nan wannan ya ja nan lasta minhu fi shay baka cikin su kwata kwata aka ce dawa annabi sallallahu alaihi wasallama munibina ilahi wa la takunu min al mushrikeen min allazina farraqu dinahum suka rarraba addinin su suka yi addinin su ayaga suka yayyaga shi shine ma'anar ayaga kun gane ko shine ma'anar ayaga suka yayyaga addini din to kai ba ruwanka da su ba abin da ya sha kanka da su Allah ya tsare mu ina ba ta yanzu wannan ayar ma'anar ta fito fili kun yi shiru kamar ba kamar kun yi shiru nake ji wa alaikum salam eh eh lura akwai waɗanda yake kwata-kwata su ƙungiyarsu ba ta ma da alaƙa da addini kwata-kwata kan nan sai rabu da addinin sun kama wani abin da ba addini ba shine ma'ana fara ƙuhu sun rabu da addinin a kuma wanda yake ƙuhu sun yi ma addinin a yaga sun daddatsa da haka wani watakila a hanyar da yake akai watakila abin da yake da shi na ragowa na addini bai kai cikin cokali ba sauran kuma fa duk ba addini ba ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙwararre ne shi ne shugaban masu karantarwa a hadisin abdullahi dan abbas da malamai suke magana a kan hadisi din cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare in ji Abdullahi dan masu ke ba dan Abbas ba Abdullahi dan masu Mas'ud ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mana zane a ƙasa yana fassara musu wannan ayar kenan yi mana zane a ƙasa haka kun gane ko sai ya ce wannan shine ta tafarkin Allah kun ga bai karkace dama bai karkace hagu ba sannan sai izo yi wasu zane-zanen a gefen shi sai ce to waɗannan hanyoyin shedan ne babu wata hanya ɗaya face akwai shedanu a kanta wannan hanyar ku miƙe ta ita ce har aljanna to wannan kuma za a yi ta tafiya ne a to ai an rabu da hanyar ba wai ba a san ran da za a isa ba ayin kin ce ba a san ran da za a isa ba idan kan wani akan wani hanya ake ne an ma rabu da hanyar kwata kwata an kama hanyar shedan kun gane wannan da kyau kuma zan ba ku wata ka'ida ku gina duk abin da za ku faɗa akan wannan ka'idar duk wata ƙungiya da ta rabu da addinin musulunci wai ta fake da sunan shi kun gane ko za ku ga ita karan kanta ba ta ɗinke ba ita ma ta rabu kun yi shiru duk waɗanda suka rabu da addini suka ƙirƙiro akan wani abu suka kirkiro wani abu suka raba kansu da shi da addini to za ki ga a tafiyar nan ma sai sun rabu ba za ki taɓa samun su kai tsaye ba kuma kowannen ku za ta bani misali abin da ya yasa nake cewa kowannen ku kadan fada a ce ni na fada ne a ce mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza kowace ta kallaci rayuwar musulmi a yau za ta tabbatar da haka wannan takardun da ke hannuna wannan takaddar kun ganta kowa da kowa ya ganta na nesa yana ganin ta abdulaziz ungon wannan jikacen ka tsaya kun ganta nan nan kuna kallo nan mai koga rubuta mai koga an zana akwai kwaya daya a tsakiya ya karkace? kuna kallon shi sosai? mai aka rubuta a can sama? sabilullah to wannan shi ne sabilullah ɗin kenan miƙaƙe kun gan shi nan wannan na tsakiyar shi ne shi ne wannan malamin ya dai ja mana wannan abin da zanen don ya kawo mana nesa kusa kun gan shi nan a tsakiya sabilullah wanda muka ci ana salam ya ja haka to nan gefe kuma fa kun gan su ko su ne subulu shaitan hanyoyin shaitan kowanne ya ɗebo tarkacensa sai ya haɗa da addini waɗansu sai ya musu maɗinɗimu maɗinɗimi kun gano wannan da kyau to wannan yana nuna mana kenan ga yadda ƙungiyoyin suka rarrabu ga yadda ƙungiyoyin suka rarrabu sai ta biyu wannan kuma yadda kowace ƙungiyar ita kuma ta rabu mai na fara muku ɗazu kunga nan bishiya ce kuna kallo na ga reshe nan daga ƙasa na fara reshe dama reshe hagu mun marasa nawa nan sama reshe dama reshe hagu hudu nan reshe dama reshe hagu shida to wannan reshe na farko daga ƙasa su ne aljabariya su ma suna da rasa akwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu iya waɗanda za su iya shiga nan kenan guda goma sha nawa sha biyu a ƙarƙashin mai aljabariya nan gefe alharuriya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu su ma sha biyu ba wai su kenan ba manya-manyan a cikin ƙungiyar su aka faɗa kuna jina mun samu nau kenan biyu sai na gaba alƙadariya ba alƙadiriya ba alƙadariyatu wanda suka yi inkarin ƙadar da ya ce wa bilƙadar al makaduri aikin fa'in na hudu a matuƙi dini to su kuma ga sanar su ma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya nan goma sha ɗaya akwai alƙasatiyya akwai ashaitaniyya akwai ashirikiyya akwai wacece akwai wacece nan kuma a arrafida shi a arafila kenan su ma sun karkasu ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ina faɗa muku ba wai su kenan ba a'a a kasan manya-manyan cikin su ma baya rasawa a ciki kuma wasu su karkasu kun ga akwai a shi'a akwai al'amriya akwai a shi'a akwai al'imamiya ita al'imamiya ita ce ta kasar iran kun gane ko ita ce shi'a al'imamiya alisina a shari'a wanda ta ce tana da limamai goma sha biyu amma aka yi saɓani wurin daga limaman eh har yanzu nan akwai sabani wurin kididdiga limaman wa in kana an ce goma sha nawa sha biyu to amma waye na farko waye na ƙarshe wani ya haka ya haka ya haka ya ga bai samu ba kamar Khomeini kenan sai ya kirkiro wata imamatul Faƙi, wilayatul Faƙi, sai ya saka da kanshi a ciki Wani ita ce ta ƙasar Iran ta ƙasar Iran kuma ta sha bambam da ta ƙasar Yaman E, eh, shi amma ta ƙasar Yaman az-Zaidiyya ce kun yi shiru eh malama kika ce me azaidiya ce kuna jina ko to kowace kuma da inda ta sa gaba ita ta nan kasar hiza kuke jin suna tsarkake iran wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne daular musulunci wanda yake akwai yahudawa 'yan asalin 'yan kasa a kasar iran fa kuma kin san babu yahudawa 'yan asalin Nigeria babu shi a indijin na Nigeria kuna jina da kyau ko to wannan kowace ɗayensu kowace ɗayansu akwai inda ta karkaso kowace ɗayansu akwai inda ta karkaso wanganan akwai shi'a akwai wacece akwai wace wannan ta iran ce kai kuke jin ɗuriyarta laladan ta samu mulkin ƙasa ne akwai ta inda na faɗa muku yaman zaidiya kowaye waye akwai a kowaye gwargwadon yadda ta samu kuɗi gwargwadon yadda za ta numfasa to haka za ki gansu almurji'a da ya ce wala latuk murjiyan la'uban bidinihi ala na malmurjiyu bidini ya marahu su makin gansu na ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sai aljihamiya wa ƙarayin kirul jihamiyu aiban yaminahu wa ƙarayin kirul jihamiyu aiban yaminahu wakilta ya dai bilfawadili tamfahu yawwa akwai jihamiya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kuna jina ko to haka fa suke to ita shi'a ɗin imamiya ita ce wacce take so ta kammala kasar wanda yake addininsu daban ko addininsu daban addininsu na musulunci addinin musulunci daban addinin shi'a daban kar ku haɗa shi ma ku ce ɗaya ne shika-shikan addininsu daban littafansu daban ba ku ganin sallolinsu ne inda suke su jira fa daban na su a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ɗora goshinsu a ƙasa sai sun zo da wata ƙasa sun ɗora a kai sannan sai su sallah a kai ni da nawa ne ba jiyo ba ai kasar masallacin manzo Allah sallallahu da ake cewa kasa mai tsarki su hisa wani an faɗa muku kar ku ga wannan jita-jita ne ko abin nan kun gane wannan to haka zaka ga kowace kungiya tarkacenta daban shi kuma wannan hoton gogon naku ne na nan kasar da i maulidi sa gogon naku wallazi wallaki kibar hudin eh maulidin shi ne na ya cika shekara 60 aka naɗa aka ɗauka wannan wannan sunday trust mujalla ce ta sunday trust da aka buga a ranar 16 ya fito ranar 16 ga watan da ya wuce wani wata kenan watan july duk wanda yake da sunday trust ta ranar 16 ga watan july zai samu wannan a ciki kusan suna fito da mujallu kamar yadda aka fito da takalma da waye da waye da waye to haka nan kuma hoton shi ne nan na maulidinsa ne nan shi karan kanshi wallazi ta walla kibar ɗin. kuna jina amma أعيذكما بكلمات الله تامة سبحانك اللهم وبحمدك